kultu na ce faiza da baha in yi yanka a ya kolo zai in zo yankawa za za baha in yi zo yankawa a ya zai iya cewa bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal min fulan akiri ne zai ce bismillahi allahu akbar Allah ka amsa wa wani ko Allah ka amsa wa hadaya hadayansa ko Allah ka amsa wa mai hadayan na hadayansa amma baka san shi ba kawai irin inda za a fa ma da yawa qala qala malikun in ƙala zalika fa hasan ai da zai haka abun yi kyau hmm? Hmm? ba dole sai ake ba فلان قوي هذا ترى ما انت ابن فلان ولا ولا ابن هذا والد وانا يا زكا كذا كان انت احمد قوي كو احمد كان نادمو هو وندي عربو تامو كان بارنا الله بارنا الله فحسن وإن لم يقل ذلك إنكم بفدي ونبقى وصم الله عن شيء a matsayin shi ya san wakili ne a jaza'ahu zalika shi ma ya yayi haka ce kai ne a maganan an ne an kama shi kan tun yaushe aka gama magana an ne ai isa ake fa a nuna maka yan ta kakko magana wannan magana ta kare A shi kenan sai ka san azabu ne in ba ta kare ba za ka gani ai ba a ce magana ta kare ba a riga an karanta gaban an gani ba ajaza'ahu dalika kuntu li ibni kafin na ce wa ɗan kafin mu rahim allahu ma ƙaulu malik ne maganan maliku fi man na hara hadayahu ga wanda ya soke hadayansa dimina ƙabala Talo, ilfajar kafin alfijiri ya bulu don wani hali jaza a faidin wannan hadaya ta sakamakon farauta ne أو متعة أو تمتع أو نذر شي هدايا أو غير ذلك قال قال مالك رحمه الله إذا حل الرمي اللي جيفا يا حلت فقد حل الرمي نعم yanzu da Allah ya sauƙaƙe a amma dai jifa a matsayinka na almajiri kaji aiki haji yanzu abubuwan fasai sai dai kai na kawai kai na an ka je kar ka jefa ka bari sai rana ta bullo tun da kafin rana ta bullo ma ai ba ku bar mina ba ba ku bar musulifa ba ana son na za zaka talla asuba ya musulifa sannan ka tsaya ka roƙi Allah har ya kai duk da budon rana daga nan ka taka ka tafi mina kaga lokacin da ka je mina rana ta zaga to amma an wuce da kai da mota kaje ka jefa da dare to wannan kanka wannan sai dai in ka matsa man san sai sai a ah, kaje ka tambaye shi don da zai ka je ka tambaye mufti al'am mukaratu ba ina ba da fatawa ne wa al'umma ba matsayina bai yi karantawa ba da wanda zan yi aiki da shi in kai ne yanzu ya za ka yi aiki aiki in ni ne ga yadda zan yi ga yadda zan yi to ni ma ya kai gan shi a ah, ni dai da ni ne ga yadda zan yi ga yadda zan yi in da ni ne ni dai ba zan taho ba gaskiya zan tsaya in bi Allah amma wanda ya rufe ido ya taho to sai ku samu ku je ku tambayi mufti la'am wanda shi an tsora shi an san ya iya aka tsora shi wa jama'a fatawa kuma in aka baka fatawa ba za ka zo yin kake ni in canza nawa a'a sai ba malami ne ba ni dai ga yadda zai walakin la yanhar hatta yarbiya zai yankan nan ba sai yayi jifa qala malik rahimahullah wa marrama ba'da ma tala al-fajr wanda ya jifa bayan al-fajr ya kullo ya jifa abunsa kafala an ta salo asham sun na har hadayahu ya zo yanka hadayansa فقد أجزاءه يا مثلا ومن رمى قبل الفجر أما وانت جيفا كافين الفجر أو نهارا لم يجر به ذلك دولة سيأساكسه وعليه الإعادة كما مونا رمى سيأساكسه